الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يسلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau alhamis goma sha ɗaya ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu da da arba'in daidai wanda ya dace da goma sha shidda ga watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara. ga wata takarda a gurguje ina son a taya mahaifina da addu'a akan wata cuta da take damun shi wata da watanni har ma baya iya yin azumi to muna fata Allah ya bashi lafiya sauran jama'a waɗanda ba su da lafiya su ma Allah ya ba su lafiya nima ina neman addu'a a wajen ‘yan uwa gaba ɗaya akan wani aiki da nake nema idan alheri ne Allah ya tabbatar idan kuma ba alheri ba ne Allah ya canza da mafi alheri to gabaki ɗayan mu ma kowa yana da damuwansa kowa da abin da yake nema eh, eh. ko kuma kai ka nema ya kare shikenan daga ainihin gari ba za ka je ko'ina ba eh. kowa idan ka bincika akwai abin da yake hankoro a gaba saboda haka Allah ya biya mana bukatunmu na alheri kuma kamar yadda ya nema muna fata Allah ya karba masa wannan kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, ya halatta mutum a cikin addu'ansa yana amfani da fasesika hum, lillah ma'ana da sannu Allah zai isar maka wasa ya kafi ka humullah shi ne fasesika <laughs> <laughs> wanda yana jin wani baninge ne ko bawar ne rubuta wai fa sai suka hum lillah fa sai ka humullah ne fa sai suka hum lillah ya kai rubuta a ciki to eh akwai gyara a ciki tun da na ga dama bai yi rubutu waɗanda gaji ne eh to ya halatta faɗi wannan a cikin addu'a ko bai halatta ba yanzu idan mutum yana roƙon Allah sai ya ce wa Allah fa sai kafi kahumullah ai ayin kana addu'a kana roƙon Allah kai kake roƙon Allah saboda haka in kace fa sai kafi kahumullah wato kaman kana magana ne da Allah Allah zai isan maka ya kai Allah da nake magana da kai mai eh, misali kenan eh sai dai idan ma wani ne zaka yi magana ko zaka yi masa addu'a ka je masa jaje an zalunce shi ko an kware shi, to sai ka ce fa sai ka fi ka sai Allah zai isan maka misali don kwatankwacinsa kenan da hausa kamar ka ce Allah ya isa ne a sa amma in kai da kanka za ka yi addu'a to sai ka roƙi Allah amma abin da aka fi so shine ne dama a samu addu'o'in da karantar ko a yau ma za mu karanta addu'o'i da yawa wanda ya kamata ce mutum bai haddace bai kokari ya haddace Tun malamai sun ce suna da muhimmanci a rayuwa Ka yi addu'a wa kanka ka yi wa iyalanka ka yi wa zuriyanka da kowa zai yi haka to za a zauna lafiya to don haka wannan inda yawa kai ne za ka yi to sai dai ka canza ka canza sigan yadda ya dace sun da akwai addu'a kwatankwacin wannan wanda idan waɗansu mutane sun dame ka to sai kai wannan addu'a Allahumma kfinihim bima shita bai kaga yayi kama da waccan amma dai abinda wannan nafsi ya gwada Allahumma kfinihim bima shita Allah kamun maganin su da abinda kaga dama kaga naka kenan ba ta dai yar karman addu'a ce amma tana da muhimmanci yasa duk wanda ya takura ka duk wanda ya matsa maka to kai ta narka masa wannan kullum kana haduwa da shi Koma baka hadu da shi ba yana fado maka sai Allahumma qtinihim bima shita ba ma shi kalai ba da duk masu taimaka masa to sai Allah ya baka maganin sa ta inda baka tsammani saboda haka ina jin bai wannan rubutu ba ninge ko ba warje ya kamata ka dauki wannan addu'a da muka fala in ma ba shi bane koma waye eh duk ɗaya ne tunda da dama ana fadin abin da ya dace ne kawai na'am sai takarda ta karshe wanda za mu karanta na ga tambayoyin kamar guda biyu zai yi sai fasa wannan kuma assalamu alaikum wa rahmatullah malam wai akwai kasan da ake wata shida rana wata shida dare kwarai da gaske amma an kana son karin bayani ka je ka samu malaman atbu sai su yi maka karin bayani ayyar da sauki eh, na'am hajiya mun karanta ayoyin ni'ima guda goma a karmakallahu za a sake maimaita mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu alladhi khalaqas samawati wal أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله تعالى دكان سيتي الله الله wanda ya cancanta a bauta masa shine alladhi khalaqa samawati wal arda shine wanda ya halitta samai kuma ya halarci kasai wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar da ruwa na musamman daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum kuma ya fitar da 'ya'yan itace nau'i daban-daban domin ya kasance arziki gare ku wasu malamai suka ce fitar da 'ya'yan itace ni'ima ce kuma arziki gare ku ainihin ni'ima ce don akwai dan itin da yanka ci mutuwa za ka yi kuma Allah ya fitar da shi a bayan kafa ba ka isa ka soke wannan bishiya ba gatan nan kullun tana girma kusan a kowace ƙasa ana ana samun wannan bishiyan da in ka ci 'ya'yanta ko ganyen ko ka ci ɓawon to mutuwa za ka yi amma wani abin mamaki sai ga waɗansu dabbobi kuma abincinsu kenan to kaga fa akhraja bihi min samarati ya fitar muku da 'ya'yan itace rizqan lakum waɗanda suke arziki ne gare ku da wanda ba arziki ne gare ku ba saboda wata hikima amma kuma suna nan a bayan ƙasa sai dai na na arzikin yafi yawa wa sakara lakum alfulka fulka kuma Allah ya hore muku ainihin kwale-kwale litadiriya fil bahri domin ta gudana a saman ruwa bi amrihi da umarnin Allah ba domin Allah ya bata umarni ba ana dora kwale-kwale nitsewa za ta yi babu kowa a ciki kwale-kwalen nitsewa za ta yi amma sai a jibga kaya mutane su hau su yi ambaliya ga nauyi amma duk da haka sai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ketare da wannan kwale-kwale wannan ma ne ma ce wa sakhara lakum al-anhar kuma Allah ya kore muku koramai iri daban-daban don haka ce korama ana nufin ruwan da za a yi dibawa a sha amma aka ce albahar ruwan da ba a sha don idan da mutane suna sha ai za su shanye kwale su da me zai yawo sai ya kasance duk inda kwale-kwale yake zirga-zirga ko ake kamun kifi ko wani abu makamancin wannan to ba a shan ruwan wajen don in ka sha ba za ka iya rayuwa ba da ruwan da kifaye suke ciki ana shanyewa to za a nemi kifaye marasa. sai Allah ta'ala ya kaddara ruwan bai da daɗi ba za ka iya sha ba ko ka sha ma za ka bari amma al'anhar wannan kuma shine ruwan da ake sha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance wa ɗan adam wani abin mamaki shine zaka samu kogi gaba ɗaya lokacin da ya ambaliya in ka je ka ɗibi ruwan ba za ka iya sha ba amma yana karewa ka bar sauran yaki ka je ka tone yakin in ka ɗibi ruwan za ka iya sha kuma za ka ji da daɗi hankalinka zai kwanta amma idan ya cika yana gudana to ba za ka iya shan wannan ruwa ba kaga kenan ruwan da za ka sha yana ƙasa shi kuma ruwan da kifaye ko waɗansu abin da za su yi bundun-bundun a ciki yana sama kaga wannan ni'ima ce ta Allah shine wa sakhara lakumul anhar Allah ya hore muku koramai daban-daban wa sakhara shamsa wa sakhara shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara layla wan-nahar sannan ga ragowan guda hulun tunda mun ambaci shida a cikin waccan aya wa sakhara shamsa wal qamara sai Allah ya hore muku ainihin kwallon rana da kwallon wata da'ibai ne suna tafiya ga su a bayan kasa ba sa yankewa saboda in babu rana ba za mu rayu ba idan babu wata nan ma ba za a rayu ba ko mutanen da ake magana masu wata ki da rana wata ki da wata za ga kai in ka je wajen ba za ka iya rayuwa ba dole sai ka kwaikwayi waɗansu abubuwa sai ka yi adoptive kuma za ga halittarsu daban ne da tamu dole ne ɗan adam sai da rana zai rayu kuma dole sai da wata zai rayu don babu wata lissafi rude maka zai yi ba za ka taɓa iya lissafi ba dole sai an tattaro mutane da yawa da zaran an shiga taraddadi shikenan ba za ka ganewa ba na kanil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji suna tambayan ka dangane da jirajiran wata yadda za su zo su fito kanana sannan daga baya su girma su cika hasken su sannan daga baya su bace waɗansu 'yan tsirara su fito kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj kace domin a karantar da mutane lokacin ne sa'annan kuma domin su gane lokacin aikin haji don kar ayi rudu a tsaya a ranan da ba na arfa ba alhaji kuma alhali alhajju arfa eh in ka samu arfa ka samu aikin haji ko da baka yi sauran ayyuka ba daga baya zaka iya gyarawa amma in ka rasa ainihin arfa to ka rasa aikin haji ko da ka yi sauran ayyuka to babu yadda za a yi a gyara shi yasa annabi ya ce alhajju arba to kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ka fada musu lokatai ne ga mutane sannan kuma lokacin aikin Hajji ne shine wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain Allah ya hore muku kwallon rana da kwallon wata waɗanda suke tafiya wato madawwama ne ba sa yankewa sai dai idan aka zo takin duniya za a nemi kwallon rana a rasa za a nemi kwallon wata a rasa saboda haka duk lokacin da ka tashi ka shafa ka ji babu rana to ka tabbatar za ku miƙe lahira ne gaba daya Allah ya sa mu cika da imani fa sakhara lakum al-laila wan nahar Allah ta'ala ya hore muku dare da kuma rana bi ma'ana duhu da haske shi ma dole sai an same shi ba zai yi ba zai yi ai ta tafiya da ainihin rana ba ba zai yi ai ta tafiya da ainihin dare ba kowane yanki akwai muhimmancinsa to kaga ni'imomi manya-manya guda goma waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya yi mana a karkashin su akwai ni'imomi masu yawa shi yasa a ƙasa yace wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa atakum min kulli ma Wa in تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه كما الله يا باكو دكان أبين دكا روكا don mafiya yawa abinda mutum yake roka mafiya yawa Allah tabaraka wa ta'ala yana baki in kai ta neman kuɗi baka samu ban ka nemi lafiya sai Allah ya baka lafiya zuwa lokacin kuma da zaka yi ƙasa. kun san na adam shi yana son ya kasance dawwamin mai cikin lafiya ɗari bisa ɗari tun daga shekaransa ta farko ko lokacin da ya wayo a duniya har ya zuwa shekara tamanin ko casa'in ba zai yi ba kuwa ba zai yi ba wannan ko karo ki Allah ba zai baka ba zai saboda Allah tabaraka ala ya riga ya gina duniyan dole a samu matsala dole ne a samu matsala duk addu'o'in da zaka ya riga an yanka wancan addu'o'in nan sai dai yi ta kwana ma wannan abin gama akwai abubuwa na yau da kullum waɗansu abubuwa da Allah ta'ala zai taimake ka da su abin da ya kaddara maka ko aka rubuta maka cikin lauhul mahfuz wannan kana iya cin musu mutum zai zo yana neman mace ta addu'a Allah ya bashi Allah ya bashi zana ya zo yana ta neman ya'ya sai Allah ya tuttuɗa masa maza da mata duk ya jibga masa ya zo yana ta kuka ya zai yi ya warware abin nan sai Allah ta'ala ya sauke masa sai ga abubuwa da dama suna sun yi sauki gare shi ka je wani waje an zo an baka aiki bayan an baka aiki kana ta munna ka dawo aka zo aka baka mata aka daura maka aure ka fara haihuwan ya'ya daya biyu uku wata rana an maka haihuwa ka rasa yadda za ka yi ka je masallaci ka yi sallah kawai kana fitowa sai wani ya ce na ji labarin an maka haihuwa eh mai ta samu kace yan biyu ne so da lafiyansu eh da lafiyansu amma uwan ba ta da nono sai ce ato ah, shi kenan hai to yaya a taimaka maka da wani abu ne kwarai muna bukata sai ce to ga dubu hamsin na uwan a saya mata kayan madara da kayan shayi ga dubu hamsin na yaran kowa dubu ishirin da biyar biyar sannan kuma ranar da za a yi suna ana gobe ka zo karfi katon rago eh. domin saboda wani abu yana zuwa za ka roƙe za ka tari gaba shi dan adam haka yake da wayo amma ka ga cikin al'amarin Allah wajen biyayya wa Allah mutum bai cika tunanin gaba ba amma in dai damuwa tana rafke shi ko yana hango danja to zai hango har abin da yake bayan danjan ma yana zamanin abu kaza ne zai faru to ko haka ma mutum yake yi in dai har zai yi addu'a ya maida al'amari zuwa ga Allah ya nasu tunda ubangiji idan ba ku yi addu'a ba ba zai damu da ku ba kulma ya aba ubikum rabbi laula du'a'ukum ba domin addu'oyin ku ba ubangiji ba zai damu da ku ba shi yasa duk wanda baya da addu'a Allah ta'ala yana fushi da shi ya zan abu ya same ka karoke Allah Allah ne ake nace masa babu kunya amma yanzu ko ni mai wazi in ka nace min wata rana in na ganka wallahi buga tsaki zan yi daure fiska na ko sannan ka ce min ba zan amsa ba sai dai in ka min sallama sai in amsa maka a juye assalamu alaikum malam ce wa alaikum assalam <laughs> Gama gaga Allah subhanahu wa ta'ala ai za ka yi ta dagewa kana addu'a kana roƙon Allah sai Allah ta'ala bai damu ba kuma ma abin da yake so kenan gwargwadon dagewanka gwargwadon ladan da za ka samu ba kawai gwargwadon dagewanka gwargwadon bukatan da za ta biya ba ba haka ba ne da masu kwana a masallaci da wanda suke daɗewa daga azahar sai la'asar su fita daga magariba sai isha'i su fita da sun fi kowa kudi da sun fi kowa matsayi da sun fi kowa kwanciyar hankali to dagewanka ba shi yake sa a karba ba tun da daman duk yadda ka yi addu'a ba za ta faɗi kasa banza ba sai ka samu lada a wajen Allah to amma sau da dama kuna roƙon Allah yana biyan muku bukata shine wa atakum min kulli ma sa'altumuhu to abin da ku roƙa sai Allah ya baku wani lokaci ma mutum zai nemi rikici ne wa kansa za a ce ga abu kaza wancan nan fa da kake nema ka ya hankali sai ce ya Allah ko rikici ne ka bani sai kuma Allah ya bashi Ni ya shiga rikicin kuma sai ce ya Allah ka taimake ni <laughs> eh shi ne mai rikicin kuma shi ne yake neman taimakon Allah wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'utu matallahi la tusuha idan kuka ce za ku kididdige iman Allah ba za ku iya kididdigewa ba eh, wannan kan ko da wasa idan ka ce wai mutum ya zauna ya lissafa irin ni'imomin da Allah ya masa wallahi ba zai iya ba kuma ko kana da matsala ko kana da matsaloli idan aka kwatanta da wani sai a ga kai dan gata ne sai eh, to ba za ka iya lissafin nemomin Allah ba ko da baka da lafiya baka iya taki to akwai wani ma bai san ina yake ba kuma ya mutu ya ki mutuwa mala'ika ya dauki ransa Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara ba lokaci bai yi ba ko bai san ina yake ba su karan kansu iyalansa ma sun gaji da shi su ƙara saki su je lahira a yi rikici yi domin idan mutum ya fada cikin irin wannan wallahi aka zo maka da takarda cewa fa wani an auna fa an gafa ba zai tashi ba ka sa hannu kawai a ƙara saki wallahi karka yadda zai in ka sa hannu aka ƙara saki to an haɗa kai da kai an yi kisa ai tun da kaga Allah ya bar abinsa to kai ma ka shi wala Allah an bar maka ne in mahaifi ne ko mahaifiya ko wani na kusa domin ka samu lada saboda haka ko da bai da hankali sai ka yi iyaka kokarin abinda da za ka yi shi yasa in ka zo kana kukan wata matsala to sai ga wanda ya fika wannan matsala wani ma yana tattare da matsalan da ta fika wato kawai ki ya fika hakuri ne musamman ma a yanzu da kake ganin mutane suke yawo kowa da irin matsalansa saboda haka wayin ta'uddu ni'matallahi la tusuha idan kun ce za ku kididdige ni'imomin Allah wato ba za ku iya kididdigewa ba innal insana la zalumun kafa lalle dan adam mai yawan zaluntan kansa ne mai yawan butulci ne wato dan adam sai a hankali shi yasa duk yadda kai to sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ne mai maganin dan adam dama ana magana ana ce wala Allah gaskiya ko ba abin nan ba menene saddauna ya ce dan adam baka masa to dan Najeriya ne ko wane ne dan adam dai ka dauka dan adam eh na ko ina haka yake baka masa baka yiyan masa baka gamsar da shi baka menene sai eh, kusan haka ne domin mutum da kana kyautata masa kai ta tafiya ran da aka samu matsala kuma sai juyo yana zagin ka wannan sai dan adam amma dabba kullum kana ba ta abinci tana tare da kai idan ta yi kuskure ka buge ta za ta sake dawowa ya sa wani lokaci sai ga dabbobi ma sun fi mutane hankali shekara da shekaru kuna zaune da mutum lafiya shekara da shekaru kawai don an samu wata matsala shi kenan kun yi barambara ko ba ku taba ganin haka ya faru ba don adam haka yake walin ma kai kake amfanar da shi amma ya koma can gefe duk inda ya je ya zauna zagin ka yake yi yana aibanta ka yana cin maka mutunci to karka damu yana rage maka rikici ne a kwarai da gaske shi yake cutar da kansa wannan sai dan adam shi yasa maganin dan adam Allah ko zaɓe da ake yi yau da kullum yau in an zaɓi wannan an kwana biyu za a ce ba daidai ke ba in an zaɓi wannan an kwana biyu za a ce ba daidai ke ba haka za a yi ta tafiya har Allah ta baraka wa ta'ala ya kawo tashin duniya Za dama haka ne to a ciki ne an yi dace in aka waiwaya don in wane yi, wane ya yi, wane ya yi, wane ya yi, nan za ka gane wane ne ya fi? wane ne fi alheri wane ne fi tsiya sai ka ce mai alheri bari ka dawo da ki mai tsiya kuma bari ka kauce masa amma dan adam haka yake duk yadda kake kyautata masa to shi yasa ba ga tsare tsaren gwamnatoci ba wani yana cikin daɗi ya raina abin da yake ciki to ran da ta sukuce ko to har abada ba zai koma wannan daɗi ba wani shi kuma bai samu ba zai ta guni to ana sa ana sa shi ba zai rike yadda ya kamata ba ana tafiya ana tafiya kima ran da ni'iman ta kubuce ba za ta saki dawowa ba alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bisal qarar saboda haka dan adam haka yake innal insana lazalumun kafar lalle mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulci ne haka Allah ya yi shi to sai dai kawai ka kyale shi sannan kuma a cikin sallah ka karanta mana wa kana al-insanu aktsara kay'in jadala ga kuma jayayya tun duk wanda kake ganin sa ya dauki rikicin aka je lahira in aka kyale shi fa zai ce bai ba sai an kawo masa shaidu. zai ta jayayya da bakin sa shi yasa Allah ya ce za mu liƙe bakin ana liƙe bakin hannaye da kafafuwa suna magana in aka bude musu an aka bude masa bakin sai ya ce amma ku hannaye da kafafuwa Allah ku. ya ce tun musun da nake yin nan ko nake karewa amma yanzu kun zo kun kunyata ni kun fallasa ni to shi kenan ayin jahannama ne dukan mu za mu shiga ai kaga da farko wai yayi musu wannan ma fa alahira kenan ana sanar da kai dan adam sai yayi jayayya alahira to ka bi shi a hankali maganin sa Allah yu'addidu ta'ala ni'amahu ala khalqihi Allah yana lissafin ni'imominsa ga bayinsa. bi an khalaqa lahum samawati saqafa shine Allah ya halitta sama a matsayin rufe mahfuzan wanda yake kuma tsarere dun babu wanda ya taba huda sama duk yadda kai kalula zaka yi talulawa amma ko sama ta dai ba zaka ya tafiya ba masu nazari ma sun ce akwai inda in aka je ba a wucewa in ka wuce ko zaka mutu kaga wani ikon Allah in ka wuce wajen zaka mutu to sai ka zaya. ko da a nan duniya ma akwai kogin da in ka wuce wajen ka shiga kwale-kwale warai da gaske ba mu da triangle wanda ba a shiga wajen ko yanzu an fara shiga ba a shiga wajen saboda haka duk jirgin da ya je to dole ya kwana in kuma ba haka ba in ya tafi ya tafi kenan ina jin sai dai a lahira a zince shi amma ba dai a nan duniya ba saboda haka bincike an ta bincike an kasa gano menene sirrin abin wannan kuma cikin ruwa kenan sannan kuma yanzu akwai duniyan da inda in ka je nan ma baka yi hankali ba ba za a sake ganin ka ba ka halaka kenan dole mutane su tsaya a iyakacin inda Allah tabaraka wata'ala ya ware musu to kaga kenan wato can sama akwai tsaro kwarai da gaske sannan ƙasa ma akwai tsaro wal arda firashan ko farashin Allah ta'ala ya kimfida mana kasa gashi yanzu saboda an kimfida mana kasa ne ba mamaki da aka zo ginin masallacin nan cikon da aka yi bai da yawa tunda ban yi tsammanin da masallacin nan filin masallacin nan rami bane ko rami ne ina jin fili ne normal aka zo aka gyaggyara shi gashi muna zaune wani waje ma za ga rami ne zururu za a iya sanya doguwar mota a ciki amma mutane suna zuba shara ana zuba kasa ana zuba shara wata rana sai ka zo ka ce ina ramin nan ina a riga an yi gini ɗororo a wajen ba za ka iya gane ramin ba Allah ta baraka wata ala ya mana ni'imomi iri daban-daban wai hanya ma sai an gyara ta bayan an gyara ta sai an zuba duwatsu da kwalta domin ka ji daɗin bi mutanen da ba sa da hanya kullum fafutukansu a yi musu hanya kuma wannan hanyar nan inda ake inda za ka samu wani fili kuma nan za ka yi shuka ya tsuro ka zo ka gyara ka yi noma ka yi menene ka samu amfani haka dai saboda haka wa an zala mina sama ima'an Allah ya saukar da ruwa na musamman daga ainihin sama fa jina bihi kamar yadda ya ce wa an zala mina sama ima'an fa jina bihi azwajan da batin shakka. Allah ta ba wa wata ya ce da muka saukar da ruwa sai muka fitar da tsirrai daga nau'o'i daban-daban wanda na riga na yi bayani a can baya eh, fa karajina bihi azwajan in aka ce azwajin shine dangoge min nabatin na yayin itace shatta iri daban-daban da wanda mutane suke ci da wanda ba sa ci saboda haka Allah tabaraka ta'ala shi ya tsara abin sa haka sannan kuma ma baina simarin shine ya fassara mana yace kamar yayin itace wa zuru'in da kayan ci maka muktalifatil alwani wal ashqal wanda launin su daban-daban kalansu daban-daban waɗansu ‘yan mitsi-mitsi ba iya maganinsu waɗansu manya-manya ga sunan birjik wato omewar rawa'ihi ihiwal manafe sannan ɗanɗanansu nan ma daban-daban yanzu ka ko lemo idan ka ɗauko za ka ji akwai mai zaƙi akwai mai tsami mai tsamin kuma akwai lemon tsami shi kuma layinsa daban mai zaƙin ma akwai mai bala'in zaƙi za ka samu mai ruwa za ka samu mai dusa ko ayaba yanzu idan aka dauko zaka ga akwai ayaban da zaka ji da zaki akwai ayaban da zaka ji da daki idan aka dauko abarba akwai abarba mai zaki akwai abarba kuma mai tsami sannan idan aka ce za a dauko mangoro nan ma akwai mai zaki akwai mai tsami akwai mai tsakatsaki sannan idan ka dauko kankana mabiya yawa kankanan mu na nan sai ga gaki tarin yawa amma babu zaki amma in ka je wata ƙasa ka sha kankana sai ka daɗe bakinka yana ɗaci saboda tsaban ainihin zaƙin wannan kankanan sannan ga sunan da yawa abubuwa iri daban-daban Allah ta tabaraka ta'ala ya sanya su wato ɗanɗanansu su daban-daban ne saboda me saboda amfanin su ma daban-daban ne kuma akwai inda ake bukatan tsami akwai inda ake bukatan zaƙi, akwai inda ake bukatan bauri da ainihin tsakatsaki duk waɗannan ni'imomin Allah ne sai dai aka ce idan mutum ya tafi ainihin gidan aljanna zai gagasu su duk iri ɗaya ne da na duniya amma kuma sai dai ɗanɗanon daban-daban ne me yasa kawo maka iri ɗaya domin saboda kada ka zamo ba ƙauye kada abin ya maka yawa zai idan aka kawo maka abin da baka sani ba ka rinka kikkewa ya kike nan yanzu sau nawa ake gayyatan ka babban mutum zai gayyace ka ya haɗa maka girki da yawa akwai abin da ya fi daɗi ya fi muhimmanci gare ka amma saboda kai jahilin abin ne ba za ka ci ba ko ya ce ka ci wannan in ka ɗanɗana sai ka ce kai ina tsoron rikicewar ciki ko kuma ka ce masa akwai akwai tirazol ne tirazol ne ko filajin ne eh, in an ce akwai tukuna sannan za ka ɗibi abin da za ka ɗiba duk abin da baka san ki ba ko baka saba da ki ba komi daɗinsa komi amfaninsa zai yi wahala ka ci to shi yasa za a kawo maka abin da ka saba وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر Allah ta'ala ya hore kwale-kwale waɗanda suke gudana a kan ruwa ta jiri alaihi bi amrin lahi ta'ala waɗanda suke gudana da umarnin Allah wa sakar albahar hamliha kuma Allah ya hore wannan kogi domin ya ɗauki waɗannan jirage liyafta almusafiruna biha min iklimin ila iklimin akhar domin matafiya daga wata nahiya zuwa ga wata nahiya su yi tafiya cikin sauki ya fi musu sauki saboda wani haka ce tafiya ta mota ba zai yiwu ba to gara ya fita ruwa ya fi masa sauki daga wata duniya zuwa wata duniya da shi yanzu yadda ake ta samun barazana sai ga mutane suna hawan jirgin sama an yi jirgin kasa daga kaduna zuwa abuja ko daga abuja zuwa kaduna saboda talakawa amma an ce in baka yi sabon ma ba za ka samu sid ba su manyan sun zo sun danne talakawa eh sai ka zo ka samu tikiti ya kare tikitin dubu daya koma dubu uku saboda ana ta ribibi kai ko sai ka duba wato idan da mota za ka bi za ka kashe naira ko ɗari takwas ko dubu ɗayan sannan dubu biyu ka samu extra duk alherin da za ka yi za ka yi a cikin dubu biyun nan to amma kuma duk kuɗin mota ko jirgin kasa ya tafi maka da wannan kamar yadda na ji suke faɗa wallahu alamu tunda ban je na gani da ido na ba amma an ce manya su suka mamaye ƙanana ba za su samu inda za su zauna ba sai dai su shiga mota in an shiga mota ko babu tabbas babu tabbas ka kai ana iya sace ku mm. Allah ya kyauta kuma Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya hore waɗannan manyan koguna ne waɗanda kwale-kwale suke tafiya ko suke gudana a kansu lijalbi ma ma huna ila hunaka wa ma hunaka ila huna ko da saboda ɗebo kayayyaki daga nan zuwa can daga can zuwa nan lokacin da aka samu hanyoyin mota ko aka samu motoci aka samu hanyoyin mota a ƙasan nan a shekarun baya to sai aka bar amfani da jirgin ƙasa mafiya yawa sai aka koma mota ko ba ka bane menene jirgin kasa wato jiragen kasa suke daukowa manya manyan kayayyaki sai kama hanya ka tafi Lagos ka yi sayayyanka bayan ka gama ka kaya sai ya kai masallacin nan sai ka sa a ɗiba maka kai maka taken jirgin kasa idan ka biya ka tura kayanka kai kuma sai ka shigo mota sai ka shigo mota saboda aka kamin ka iso kayan kan nan ya sauka an zo an saukar da ke a nan tun daga tangaraho an riga an buga an yi bayanin waɗansu suna jira sun karbi kayan sun zo sun ajiye kawai sai dai ka zo ka samu kayanka misali kenan kaga jirgin ƙasa to jirgin ruwa ma haka ke mutane da yawa sai su sayi kayayyaki in suka sayi kayayyaki sai su loda a jirgin ruwa don ya fi sauki akan a loda a jirgin sama a mota kan ma ba zai dauku ba ba zai dauku ba saboda za ka samu tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa sai ka samu babu hanyar motar da za a jure ma wannan saboda haka kaya kamar masallacin nan sai jirgin ruwa ya ɗauko daga wata ƙasa ya kawo wata ƙasa cikin sauƙi kuma cikin farashi wanda yake kankani kai kuma ka biyo jirgin sama ka zo inda kake ga kun ga wannan ai ni'imomi ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala wa sakhara al-anhara kuma Allah ya kore koramai shukul arda min quturin ila quturin wadanda suke tsaga ainihin kasa daga waje zuwa waje ha kawai idan Allah ya ga dama a cikin dutse sai kaga ya fitar da ruwa a cikin dutse sai ga ya fitar da ruwa kuma wannan ruwan ana kiransa annahar awil anhar domin waɗannan ruwa da suke fitowa cikin duwatsu an fi amfani da su wajen al'amura na mutane na yau da kullum Shi ne wanda za ka sha ba zai cutar da kai ba Za ka sha zaka iya ci gaba da rayuwa a tsakanin dutse da dutse ko cikin dutse sai ga ya fashe sai ga ruwa yana bulbula balle ma yanzu da duniya ta zama kaman wani glove hakan nan wanda za ka rinka gani a facebook ko a ina ne kaga yadda Allah ta'ala yake fitar da ruwa a wurare daban-daban abin sai baka mamaki kuma ruwa mai kyau abin sai ya baka mamaki to wannan ni'ima ce Allah tabaraka wa ta'ala yi wa mutanen wurin ya kamata ya ce su gode wa Allah Riskan lil ibad wannan arziki ne ga bayi min shurbin ko dai su sha wa saqayin ko su sha yadda shuke shuken su da dabbobin su wa ghairi zalika min anwa'il manafi da wadansu abubuwa wadanda yake amfani da su da ruwa kuma idan babu wannan ruwa babu rayuwa eh, in babu ruwan nan to ba abin da zai rayu hatta karbe da kake ganin babu ruwan nan wato ba za a same shi ba lalacewa zai yi saboda haka shi ma yana amfana da ruwa balle gine-gine yanzu aka ce babu ruwa za a iya gini ya za a iya yi ginin ko katakon ma da aka sarrafa sai an yi amfani da ruwa dole tushen ainihin katakon ruwa ne ko da ma katako ne balle su minti da bulon wannan ba kawo ruwa ba ba yadda za a yi a ce ga su minti nan ka samu su minti ko kayi bulon ko wani abu makamacin wannan wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain kuma Allah ya hore muku rana da wata wato kwallon rana da kwallon wata ai bai ne yasirani la yafturani laylan wala nahara wadanda suke tafiya ba sa gajiyawa dare da rana kamar yadda Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar ko la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara lalle bai dace ga kwallon rana ta riske ainihin kwallon wata ba wala laylu sabiqun nahar ko kuma dare ya rigayi rana ko rana ta rigayi ainihin dare wa kullum fi falakin yasbahun kowanne yana cikin iyakacinsa a nan yake iyo saboda haka ba mai shiga hurumin wani amma ran da kaga wani ya shiga hurumin wani to akwai matsala yasa za ka ga an take ana sallan menene shafewa rana ko kuma na shafewan wata akwai matsala amma in kaga dare ya shiga cikin rana ko da yake ana iya samun wannan ya karu wannan ya ragu duk muna magana da wani ya ce a wuni guda su suna azumi ne na ainihin awa goma sha biyar eh, azuminsu na awa goma sha biyar ne saboda haka idan ka ɗauka da karfe shida na safe ko biyar da rabi sun bar ainihin yin suhor so ba za su sha ruwa ba sai karfe nawa kenan a kwatankwacin munan najeriya karfe tara da rabi tara da rabi ko goma da rabi tara da rabi kuma wannan fa wuni ɗaya ne saboda ranar ba za ta faɗi ba sai tara da rabi to kaga kuma daren su ya ragu sai yasa akwai inda kuma zaka samu su kuma daren awa goma sha biyar ne saboda haka rana kaga za su yi azumi a takaice kenan to kaga in kama zuwa Najeriya sai ka binciki wancan waje din sai ka je ka yi azumi a wancan sai an gama azumi ka dawo Eh, saboda in ka je waje to hukuncin wajen shine zai shafe ka in ka je wajen masu awa goma sha biyar kai kana awa goma a najeriya ko sha daya ka ka kara wa kanka aiki yana iya yiwa yanayi ne kai ka haka a ah, to za ka samu masu tafiya a waɗannan wurare masu kuɗi ne mai kuɗi ko in ya ga dama sai wuni ya kwana bai ci komai ba saboda maikon da ke jikinsa to ka ganin ya je yana awa goma sha biyar ai da sauki su ma mutanen wajen ko da talakawa ne tunda su riga sun saba sai mutum ya yi awa sha biyar amma ba zai tagayyara ba don abin da na tambaya na ce babu rana ina ganin kan babu rana sosai ko yace kwarai da gaske yace ranan ba ta zafi ko ta fito ba ta zafi awa goma sha biyar wani lokaci ma ana cikin haka sai ga ruwa ya barke sai ai ta yin ruwa za a iya awa uku awa shida ana ruwa kaga kana azumi aka yayi awa kida ana ruwa ka ya rage maka aiki eh. to haka Allah tabaraka ta'ala ya tsara duniyarsa saboda haka in wuni yayi tsawo to dare kuma zai takaitu amma kun ga awa 24 nan haka yake babu ragi babu kari misali kwatan-kwatan awa 24 nan haka yake babu ragi babu kari sai dai dare yana iya karuwa kamar yadda wuni yake iya karuwa sai ɗayan kuma ya ragu yasa aka ce la shamsu bagi. laha an tudiri al-qamara wal laylu sabiqul wa kullum fi falakin yadhhurun kamar yadda Allah ya ce yughshil layla nahara ainihin yana lullube dare da rana abinda ake nufi yughshil layla nahara wa yughshin nahara layla ai aikin Allah ne bi ma'ana ana cikin dare sai ga gari ya waye gari ya waye ana tafiya da haske sai ga duhu ya fara saboda aikin Allah ne tulubuhu hasisa kowanne yana neman dan uwansa da gaggawa shi yasa ka kwantar da hankalinka wani lokaci za maka alkawari ya ce bayan kwana biyu ka zo karbi naira dubu ɗari to sai ka ga ainihin kwana biyun nan wato kaman awoyin suna karuwa ba karuwa ba ne ɗokinka ne ya kara abin in kana son kai maganin wannan shi ne ka manta da shi kawai sai an zo an ce maka a an bugo maka waya mu fa muna ta jiran ka ga dubu ɗari a mu. a aini na manta ne to kaga cikin kankanin lokaci lokacin ya zo kai baka sani ba amma mutum tsokin da yake yi tsoki ne yake jan masa lokaci amma Allah tabaraka wa ta'ala ba kara ba yake yi ba saboda haka ya tulubuhu hasisa wa shamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri Allah tabaraka ta'ala yayi kwallon rana yayi kwallon wata yayi waɗannan kwallaye na taurari ya hore su a sararin samaniya suna gudana da umarninsa alalahul khalqu wal amr ya kamata ku saurara duk wani al'amari ko halitta da kuke gani na Allah ko ba za ku iya da Allah ba abin ya kamata shine ku bauta masa ki kadai ba tare da kun yi shirka da shi ba tabarakallahu rabbul alamin lalle Allah ya daukaka kuma ya tsarkaka ubangijin halittu saboda haka fa shamsu wal qamaru yata'aqabani kun ga da rana da wata suna karbebeniya a tsakaninsu wal lailu wan naharu yata'aradani da ainihin dare da rana na wuni kenan kuma suna karbe eh, wato suna karbe karbe a zakalin su Allah tabaraka wata'ala yayi haka ne litabtagu fadlan min rabbikum walita'lamu adada as-sinina wal hisaba Allah ta'ala yace domin ku nemi arzikin ku. saboda mafiya yawa an sani da rana ke neman abinci ba da daddare ba mafiya yawan mutane da daddare suna hutawa da rana ne suke fitowa su yi aiki ko babu yadda za a yi ka canza a duniya a ce wai aiki zai koma da daddare ake yi wallahi ba zai yiwu ba ko an yi yunkurin za a canza ba zai canzu ba sai dai a bar waɗansu mutane tsiraru amma mafiya yawa da rana ke yi kuma za a gani aikin da aka yi da rana ya fi kyau akan wanda aka yi da daddare saboda in kace da daddare za ka yi to wannan sai an samu wuta mai tsananin haske ku da kuke kame kame wanda ake kame-kame kullum a ce an gyara abu amma abu ya ki gyaruwa yanzu a najeriya zai yi wahala a samu wuta na awa goma sha biyu a ce ba a ɗauke ba zai yiwu ban san dai waɗansu wurare ba amma ta nan kan ba yiwuwa a ce awa goma sha biyu ko lokacin da aka yi zaɓe lokacin ne ma aka bar wuta za zauna amma kan ɗauke waɗansu ƙasashe ko da ba su kai najeriya ba in aka ɗauke wuta mamaki suke ji yara ma sai su yi ta ihu amma halin ko manya sun yi ihu abin ba zai dawo ba amma riga an saba in an kawo wutan ne ma ke ihu sai an kawo wutan sai ka ji yara suna ihu suna eh an kawo wuta sai kuma dilim <laughs> eh don kafin su gama murna din kuma sai a sake daukewa Allah ya kyauta saboda haka Allah ta'ala ya hore mana rana ne wuni domin mu nemi abinci mutum ya fita ya je ya nema wannan ba wai an haramta aikin dare bane a'a aikin daren da zaka yi sai dai in sata eh in haramun ne zaka aikata kan an haramta maka amma wani shi abincin sa ya gadi yake da daddare ko to amma ka lura duk wanda zai yi gadi da daddare sai kuma ya wuni yana bacci ba haka bane sai ka samu da rana kuma ya ja ne mai wani abu da zai yi gadi har zuwa gari ya waye to idan gari ya waye mai yiwa ce sallah ba ko karfe shida to ya bar wajen kun gan ya koma gida zai je baccin sana awa uku karfe tara ko karfe goma kai wani talakan ma ko ya kwanta ba zai rinsa ba sai kama hanya ya fita ko gona ko kuma wata sana'a saboda ranan nan dai wajen neman abinci ne ko manya da suke bacci da rana ganganci ne ko ba wanda zai yi bacci tun daga safe har almuru a ce shi da daddare zai yi aiki bai isa ba komai matsayinka na shugabanci kuma komai gigicewanka ba zai yi ba saboda Allah tabaraka ta'ala bai sanya dare domin a yi aiki ba ya sanya rana ne domin a yi aiki dare kuma domin ku huta kuma ya ce wannan wato wannan ya canza wannan ya zo ko wannan ya tafi wannan ya je ya ce lita alamu adadar sini na wal hisaba domin ku san adadin shekaru da haka ne za ku lissafa shekarun ku ku gane ba haka ba ba za ku iya ganewa ba Allah taimake mu wa taratan ya ya'khudhu hada min hada fa yatulu kamar yadda muka yi bayani wani lokaci wannan zai ja wannan sai ga yayi tsawo sun ma ya al-akharu min hada fa yaktur wannan kuma sai ga ya takaitu saboda haka dare yana iya yin yawa wata rana rana tana iya yin yawa yanzu kamar mu lokacin zafin nan lokacin azumi ranan ya fi tsawo ko daren rana ta fito awa nawa daga fitowan alfijir eh malauka alfijir yana fitowa karfe nawa karfe biyar saura kwata karfe biyar mu dauki lissafi da karfe biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar shida da rabi awa goma sha uku na yadda saboda yan ka awa sha uku da wani abu rana awa sha uku amma kaga dare ya koma awa nawa ya goma sha daya to yanzu an samu wani juyi kuma sai ka samu daren ya koma awa nawa sha uku eh mu bambanci muna samun bambanci mafi yawa awa ɗaya ne minti talatin amma kaga waɗansu ƙasashe in ka duba yanzu masu goma sha biyar ɗin na awa nawa kenan ka samu bambanci wajen awa uku eh awa uku to kuma za ka samu inda su kuma mai yiwa derensu ko kuma ranar nasu yana kusan awa goma sha takwas ne to gagan aka samu awa goma sha takwas sauran shi ne fa yake gwada dare zuwa lokacin kuma da zai sake juyawa Tunda da haka duniya take Allah ta'ala ya ce yulijul laila fil nahari wa yulijun nahara fil layl wa sakhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma abubuwan da muka yi bayani a baya wa kun min kulli ma sa'altumu Allah ya ba ku dukkan abin da kuke roka ko kuka roka yaqulu hayya alakum kullama ta'tajuna ilai. duk abin da kuke nema Allah ya shirya min jami'i ahwalikum na dukkan halayenku mimma tasalunahu bihalikum wa qalikum duk abin da kuka roka shi yasa wani lokaci mutum ma bai furta ba Allah ya san yana bukata kawai sai ya bashi eh wa qala ba'du salaf min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha lalle idan kuka kididdige ni'iman Allah wato kuka ce za ku lissafa ni'iman Allah ba za ku iya kididdigewa ba ba za ku iya ba shi yasa wani malami yake cewa inna haqqallahi aqallu min an yaquma bihi al-ibad haqiqani haqqin Allah bai ba za su iya daukawa ba eh haqiqanin haqqin Allah abinda Allah yake bukata na haƙƙinsa ba za mu iya daukawa ba yanzu waye ne za mu tambaye shi mana bayanin akalla ni'imomi nawa kai lissafi wanda Allah ya maka manya-manya eh Allah ya gata malam kaman guda nawa eh to ga wani kai fa na farko hankali okay to na farko hankali amma da za ka ba mu a dunkule ka ce guda ka za mu gani guda guda uku o oh, uku kacal ok to bismillah na farko hankali na biyu eh ji ok na uku ba hankali da ji da gani hankali da ji da gani sai aka samu mutum baya da lafiya ga ke yana da hankali yana ji yana gani amma ba zai iya tashi ba akwai wanda gaba ɗaya baya da su amma kuma yana cikin godiya baya ya ji baya gani mhm. baya da hankali kuma bai da hankali kuma bai da hankali amma kuma yana cikin neman Allah kuma zai ci abincinsa kuma zai yi baccinsa ko babu damuwan da ta dame shi eh saboda in bai da hankali zai take yayi sallah ka ga rabkan wanda zai yi ba abin nan ba amma kai kana fara sallah zaka buga kanwa duk da hankalinka okay eh aki yayi kokari abin da yasa na barki ya fada mana manya manya guda uku ai haka yake zakulo abubuwa eh amma ko a yanzu ai ka manta baka ambaci lafiya ba kuma yanzu da baka da lafiya ba za ka iya jingina nan ba kama tun da yana gani ne yana ji na kuma duk maganin da ake yana ganewa shi ke ya ambaci waɗannan guda uku to za a iya kara maka Shi ne mala yake so ya kara maka da cewa to a kai kai ce da ya kamata a kara lafiya lafiya ma ainihin ima ce babba eh to babban abu shine imani to wannan shi kuma shine gangan jikin nan adam wannan ma ni'ima ce don wani yana neman yayi imanin bai ba Eh, wannan ma ni'ima ce to amma kun kawo mana guda hudu ya muke kame kame haka eh ga wani ya daga hannu Ok to bismillah ehe ehe ehe Okay, to wane ne ka eh wato da ba za ka yi kama da wayo ne abin to ai suna nan da yawa eh wato abin da ya sa saboda mun bijiro da tambayan ne yanzu da za mu ba da lokaci mu ce zuwa gobe a jiya lissafa mana sai kaga takardu shafi bayan shafi ko mutum yana zaune in ya tuna wani abu sai ya sake rubutawa amma da yake Allah tabaraka ta'ala bai ce a rubuta ba to abinda malai yake so ya gwada mana shine idan ka ce za ka ƙididdige ni'iman da Allah ya maka ba za ka iya ƙididdigewa ba to saboda haka godiyan ma kaga ba kai yadda ya kamata ba yanzu duwa wannan lissafin da kai kun manta mata saboda baka da mata shi yasa baka bata ba kaga eh, eh. baka ambaci yaya ba saboda baka da yaya shi yasa baka bata ba eh kuma da kai da ki malam ɗin duk kun manta da kuɗi saboda baku da kuɗi to tun da ai kudi ma ni'ima ce ko ba ma ba ce eh kaga sun nan da yawa to saboda haka shine mala yake so ya gwada mana cewa wallahi akan ni'imomin da Allah ya mana a ce mun yi godiya wallahi ba mu yi ba ba mu yi ba saboda wata ni'iman ai za ta zo ta wuce kawai ma ba za ka ce ka gode wa Allah ba da ya kamata a ce ka gode wa Allah yanzu wannan karatun za a zo a yi kullum sai ka tuna cewa Allah ya maka wannan ni'ima kana godiya gare shi ko da ka rike Qur'ani kana gingedi ai gengedin ma ni'ima ce wani yana neman gengedin yalla bai wani yana neman gengedin ma ya raba eh. to wannan shine suna nan da yawa yasa an aka ce za a bada dama ko za a tattauna kanana kananan abubuwa su ringa fitowa kenan eh wallahi kaga yanzu yadda mutum yake zaune ya kazo kana da kafanka wannan ka miƙe da kai aran ma ka zauna haka tunda muka fara karatu haka kake shi kuma malam shi ma ga yadda ya zauna yan labobi su ma sun mike kafan su da abin nan wani fa yana son ya mike kafan ya kasa eh akwai wanda yake son ya mike kafan ba zai yi ba amma kai ka harɗe shi ka ɗaga shi ka matse shi ka yi yaya ne duk yadda ka gada maka kana yi wani kuma yana nan ba zai yi ba to ai yi ma wannan ma nima ce yanzu da ka zauna haka ga kunnan da yawa ya ba jingine kuke ba akwai wanda ya faɗi ai ba wanda ya faɗi to wannan kashin ma da ta tsaya ba nema ba ce wannan kashin da ya tsaya kwarai da gaske wani yana so ya tsaya hakan ai ba zai iya tsayawa ba ba zai iya tsayawa ba yanzu kuma ko kana zaune hakan nan yadda kake zaune ai ina gani mutane da yawa suna gingiri za ga mutum ya haka amma yana haka za ga ya farka ba zai kwanta da baya ba kun san an fi zungurawa ta baya kan gaba eh. an fi zungurawa baya kan gaba saboda gaba saboda yanayin cikin ka ba zai yi ba in kaga mutum ya lankwashe to matsala ce dama saboda haka waɗanda ma suna daga cikin nemomi ga sunan da yawa a yanzu kaga dama za ka iya buga waya ka yi magana da wanda yake bangon duniya eh da babu wannan sai dai ka kama hanya ka tafi amma yanzu sai ka buga wuya a waya ka yi magana da wanda yake bangon duniya in ma ka buga masa in maganan kafin ya iso wajen ka duk ba zai wuce sakon da ya ko ba sun da akwai maganin da in kana yi zaka je ya yi nauyi saboda yana nesa tsakaninka da shi za a iya samun kilomita ya kai dubu ɗari da wani abu ko sama da haka kana magana da shi kuma kowa ya sani da aka fito da wannan waya sai an yi wayarin tukuna sannan ake ji ko ba ka bane sai yanzu babu wayarin yasa aka aka ce wireless daga nan kuma sai aka zo aka ce ma cellular kawai gaba daya kuma ko business ne yanzu ka zo ka ce kaza kaza kaza kaza shikenan ya riga ya kullu duk abin da aka yi ya kullu wanda kake magana da shi zaka gane muryarsa ne komi nasa ne ba sai ka je ba to shi yasa in kana biya hankali zaka samu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha yasa ka samu hadisi a cikin sahihul bukhari wanda manzo Allah ya ce Allahumma lakal hamdu ghayra makfiyin yace Allah muna maka godiya amma ba mu isa mu gode mai yawan ni'imomin da kamana ba wannan shine kawai kagan ka wannan addu'a tana da muhimmanci a yi eh wala sannan kuma ba nan ban kwana ba Allah ba za mu yi ban kwana da kai ba don shi dan adam duk ni'imomin da aka yi masa fa yana neman kari yanzu ka ga masu shekaru 80 80 90 din nan wallahi da za a tattauna da su suna so su koma 30 30 ko ba haka bane sannan kai ka zo ka tara kuɗi ka tara kuɗi ka mallaki ya kai miliyan 100 idan da za a tattauna da kai sai ka ce masu miliyan ɗaya ɗaya ɗin nan kana son ka mallake su duka kwato nasu ka kara kan naka shi dan adam haka yake to amma dai abinda Allah tabaraka ta'ala yake banda hasada banda kiyashi tunda Allah ke yake bayarwa to ka nema a wajensa in kana da miliyan 100 Allah ya kara maka 100 wannan ba abin damuwa bane nemi kari malam in kana da mata biyu kara biyu inda gaske kake yi saboda haka nemi kari a wajen Allah wannan abu ne mai kyau wala musaknan an rabbuna kuma ya mu ba mu taba wadatuwa daga abin da ke wajenka ai mutum ba zai taba wadatuwa ba wallahi ko Allah ya baka yaya talatin kana son su zama arba'in duk mafiya yawa duk wanda ya tara yaya sai ka kuma Allah ya sanya masa rufin asiri bale yaya talatin duk talatin din ne yake samun su lokaci guda ai ban yi tsammanin goman na uku din nan za su tarar da goman farko ba zai yi wahala goman farko ka riga ka aurar da su waɗansu yi gidajensu da ya zo da kar ya zo ma ba damuwanka ba ne kare ni goman wannan tsakiya ga goman ƙarfe to sai ka nemi Allah ya sake ƙara maka goman ƙarshen ƙarfe ga arba'in kenan saboda haka ka nemi ƙari a wajen Allah amma ba ruwanka da na wani don karka masa ƙeta abinda ake so ka gane kenan amma ka gode wa Allah duk motsi ka gode wa Allah to wannan kenan yanzu kuma za mu koma kan jigon wannan sura mai sunan wannan sura shine annabi ibrahim da lafiyayyun addu'o'in da ya yi mai Allah ya ce وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وانا يتتي أدوها تفرقو سيتبيو رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم sai addu'a ta uku rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salah ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سيأدوا تهلو ربنا إنك تعلم ما نخفى نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ وَلِذَا يَجِئُ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَ دَوْكَ أَنْ جِئَ كَرْشِ تو باجِئَ كَرْشِ بَا سَيَ إيه. شِدَا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ sai addu'a ta bakwai manya kenan rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.